Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahouse.com ko sashen hausa.com. ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara wa ginin. Shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru biyar. A yau laraba ne 'yan kasar Indonesia suka, suka fara kada ƙuri'arsu wanda ya zama zaɓi mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Haka zalika a yau Laraba gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga ƙasar Venezuela da ƙasar Cuba, Kana da Nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatar mulkin gurguzu. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan mazauna wasu yankunan Nijar da ke makwabtaka da Burkina Faso na tserewa matsugunansu saboda barazanar 'yan bindiga. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa ya yi da shugaban kungiyar Izala ta Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau kan rikicin jihar Zamfara. Za kuma ku ji rahoto a kan yadda yawancin mazauna wani ƙauye a jihar Taraban Najeriya ke fama da cutar makanta. Bayan haka muna tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Yayin da ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin Cathedral ta Notre Dame na kasar Faransa domin sanin iya mummunan barnar da gobara tewa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin Paris. Shugaban kasar Emmanuel Macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a cikin shekaru biyar. Ya bayyana burin sake ginin har ya fi na da kyau. a cikin wani jawabi na ƙasa da ya gabatar a daren jiya talata ya kuma shirya ganawa da majalisarsa a yau laraba domin tattaunawa game da sake gina cocin da kuma kuɗaɗen da za a buƙata don kammala shi. tuni 'yan kasuwa attajirai da ke ƙasar faransa sun yi alkawarin ba da gudunmawar kimanin dala miliyan 800 amma waɗanda za su aiwatar da ayyukan sake ginin mai tarihi sun yi gargaɗin cewa irin wannan aiki zai iya kaiwa fiye da shekaru ashirin kafin a kammala shi. Za a kaɗa ƙararrawa a duk majami'in ƙasar Faransa a yau Laraba da yamma domin tunawa da sa'o'i 48 da fara tashin gobarar. A yau Laraba ne 'yan ƙasar Indonesia suka fara kaɗa ƙuri'a. wanda ya zama zaɓe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda akalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin wannan zaɓe da zai fitar da wanda zai yi shugabancin ƙasar da tafi yawan musulmai a duniya. Dole kanmu ya zama a haɗe kowaye ya ci bai kamata mu yi rigima ba idan dai an yi adalci idan jakowi ya ci za mu goyi bayansa kuma idan prawobo ya ci shi ma za mu goyi bayansa abin da ya fi muhimmanci shine kar mu yi fada mafi akasarin ra'ayin mutane da aka lissafa sun nuna widodo na gaba amma prabowo ya faɗa manema labarai da yammacin jiya talata cewa yana sa ran cin zaben da kashi 63 cikin ɗari. 'yan kasar indonesia za su zaɓi mataimakin shugaban ƙasa 'yan majalisar tarayya na yankuna da na karkara a cikin 'yan takara dubu ashirin a yau laraba gwamnatin amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi ga ƙasar venezuela da ƙasar cuba kana da nicaragua a wani sabon yunkuri na kyamatan mulkin gurguzu a ƙasashen yammaci. gwamnatin shugaba donald trump ta ba da kaimi wajen gurgunta shugabancin nicolas maduro a birnin caracas tare da tabbatar da shugaban majalisa gwen guado a matsayin shugaban kasa matakin da kasashe fiye da hamsin suka goyi baya gabanin jawabin mai baiwa shugaban ƙasar shawara a harkokin tsaro a birnin miami john bolton jigo a gwamnatin trump ya jaddada duk wasu hanyoyi da ake da su a kan tebur don kawo ƙarshen rikicin venezuela wanda ya ce ƙasar na ƙoƙarin ta wuce ƙa'ida a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin kawar da maduro jami'an amurka sun matsa lamba kan cuba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump kuma mai bai da shawarwari a fadar white house ivanka ta ziyarci ƙasar ivory coast a ziyara aiki ta kwanaki hudu da take yi don inganta tattalin arzikin mata a yankin yammacin afirka da take jawabi a kayat a wata gonar koko da ke wajen adzope a jiya laraba ivanka ta sanar da cewa cibiyar raya ƙasashe ta duniya usaid a takaice da wasu kamfanoni masu zaman kansu za su haɗe da alkawarin dala amurka miliyan biyu ga harkokin masu sana'ar koko a ivory coast duk da yake a ivory coast shugaba trump yana shirin halartar taron bankin duniya ita ibanka ɗin wacce ta kasance mai ba da shawara ga mahaifinta kan ƙarfafa tattalin arziki ta fara tafiya zuwa yankin tare da ziyartar babban birnin habasha na addis ababa ranar lahadin da ta gabata inda ta sanar da shirin gwamnatin amurka na miliyoyin dala amurka don tallafawa 'yan kasuwa mata rahotanni a baya-bayan nan na cewa kuɗin da ke asusun ajiya na ƙasar china zai kare a shekarar 2035 wanda ya janyo cece ce a hanyar sadarwar ta intanet wasu 'yan kasar china sun yi ikirarin cewa masu ritaya suna karɓar fansho mai tsoka a kowane wata yayin da wasu suka nuna damuwa akan cewa asusun kuɗin zai kare kafin su yi ritaya masana tattalin arziki sun ce an yi gyare-gyare na gaggawa don magance matsalar masu karɓar kuɗin fansho a ƙasar ta china. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar. Mazaunan wasu ƙauyuka da ke kan iyakar ƙasar da Burkina Faso sun fara tserewa daga matsugunansu sakamakon yanayin ɗarɗar da aka shiga a wannan yankin da ke matsayin wata malaba ga 'yan ta'addan ƙasar Mali. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rahotanni daga ƙauyen Boni na gundumar Torodi sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane ne suka tserewa tashin hankalin da ake fuskanta a garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Burkina Faso. yankin da ake ɗauka a matsayin wata maɓoyar 'yan ta'addan arewacin mali kamar yadda wakilin kungiyar transparency a garin makalandi malam habibu ya shaida min ta wayar telefon tsakanin mata da yara hata da maza an samu fiye da mutum biyu da suna nan akwai wani kauye da ake kema boni da yake kilomita 45 yamma da makalandi suna nan cikin apple ins daga waɗanne garuruwa ne suka fito su waɗannan mutane to garurukan da suka fito garurukan ne da suke da iyaka da burkina akwai ƙauyen da ake cema yarin kaga akwai wani ƙauye da ake cema gugara to waɗannan ƙauyuka ne dama ƙauyuka ne da suke da iyaka da da burkina faso wannan ƙauyuka ne suka fito menene masababin ficewarsu daga matsugunansu zuwa neman mafaka to eh dalili biyu ne akwai dalili na farko da ana musu barazana ta rayuwa da yan bandayen nan da ake yan jabi kuma bankin wannan satin da ya wuce akwai sojawa da suka kai hari suka kai hari wannan wuri to harin nan ya sa gaskiya mutane su rude sosai sosai shi yasa suka ba garurukan su suka zo nan ga su samu su gani ko tsere da rayuwa. cikin wani yanayi ake a nan shi ƙauyen na boni ko a gaskiya yanayin da suke ciki yanayi ne da babu daɗi saboda ba su da wurin kwanciya ba su da ruwan sha ba su da abinci ya sanan da kuma akwai yara tare da su da jin wannan labari hukumomin nijar suka kira wani taron gaugawa a nan yamai wanda ya haɗa wasu gwamnoni da wakilan ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa domin kai ɗauki ga waɗannan 'yan gudun hijira in ji ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaji a zantawarsa da muryar amurka akwai wani fanni da wajen su masu da shunin wajen eh, ma'aikatar fanid da ocha da sauransu da ake ce ma aiki na gaugawa wanda kamar daga sati guda zuwa wata uku kafin ma a shirya akwai wani abu da ake dan sarrafawa don mutane in sun samu irin wannan gudu ko gusawa daga su don su kare lahiyarsu da ransu to ana kawo musu wannan gudunmuwa muna nan agaji na gaugawa muna nan muna tsara shi insha Allah nan zuwa yan kwanaki gwamnati jihar da kanshi zai gaya ma eh, prefe na Torodi wannan mission za ta je ta a gani ya za a yi a fuskanci wannan matsayin da suke ciki yankin tilaberi mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso na daga cikin yankunan da ke karkashin dokar ta ɓaci a nan nishar sakamakon yawaitar ayyukan ta'addanci yayin da wasu kasashe biyar na yankin sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwar jason sahel da nufin kakkaɓe masu tayar da kayar baya sai dai tsaikon da ake fuskanta wajen shigowar kudaden da ƙasashen duniya suka yi alkawalin bayarwa na toye harkokin gudanar da wannan runduna sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muni ma. Shekaran jiya Litinin ne murya Amurka ta samu bakuncin tawagar manyan shugabannin kungiyar Izala ta Najeriya inda aka tattauna da su akan batutuwa da yawa. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar akan batun rikicin jihar Zamfara ga ci gaban hirarsu. da wasu malamai a Najeriya suna ganin cewar ita wannan kungiya ta izala takan yi bangaranci a wajen gudanar da al'amuranta wanda suke ganin cewar shekarun baya lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan an yi ta kashe-kashe wa'inda 'yan kungiyar Boko Haram suke ta yin abubuwa iri-iri daban-daban kuma kungiyar ta fito ta soki lamarin wannan ainihin wannan gwamnatin mm. wanda a yanzu gashi kuma ana ta kashe mutane a jihar Zamfara da kame-kamen mutane a Kaduna da sauransu amma ana ana ganin cewar kungiyar bata fito ta yi suka ga wannan lamari da ke gudana a wannan gwamnatin ba za a iya cewa ita wannan kungiya tana daukan bangarancin kenan na ah, na ka faɗa ka bayo kungiyar adalci ba a wancan lokaci ta faɗa kuma ta dau mataki ta yi magana ga gwamnatin da ta gabata saboda babu wata alaka da gwamnatin ba wani zuwa da za a iya zuwa don ganawa da shugaban ƙasa a wancan lokaci amma duk rubutun da ya kamata mu yi mu rubuta wa shugaban Jonathan a lokacin mun yi duk magana da za mu yi don a nuna illan Boko haramun an yi a yanzu kuma shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya bu bude kofar saduwar shi da wannan shugabanni na kungiya A musulunci in shugaba ya bude kofa don saduwa da shi saboda karban shawara da nasiha bai dace ba kuma ka hau kan mimbari ka ce kana mishi nasiha a duniya. Saboda haka abin da ke faru wannan muna samun shi kai tsaye mu zauna mu ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi. Kuma da zaran an yi magana ba mu tashi wurin ba kowa shigari zaka ga ya dauki mataki. To shin wanda ya bamu wannan dama shin mun mishi adalci mu fito kan mimbari ko mu fito kan jarida mu ce yayi kaza yayi kaza ai kaga ba mu yi adalci ba in har shugaba ya ba da wannan dama ya ba da wani hakki mai girma don haka mun yi amfani da wannan daman mun zauna da shi ishun zamfara mun gaya mishi ga abin da ya kamata abin da ke faruwa a borno mun gaya mishi sauran wasu wurare duk mun gaya mishi kuma ya yana iya kokarinsa ya ga cewa an ɗauki mataki akan wannan saboda haka ba mu da wani dalilin da za mu fito mu ce za mu yi suka sai dai mu yi addu'a masallatai da dama mun sa a yi addu'a saboda mun san harka ta tsaro ba harka bane kawai ta gwamnati ita kadai dole sai kowa da kowa ya shigo maluma su gaba da wa'azi da sauransu yan siyasa kuma shi yasa muka yi magana ko kwanan nan mun fi da jawabi cewa kar a siyasantar da harka na tsaro a ɗauka siyasa za a yi a ciki wannan bai dace ba kowa ya ba da hakkinsa na tabbatar da ƙasa ta zauna lafiya wannan harka ta kidnapping harka ta ainihin wato kashe-kashe a jihar zamfara babu wanda yake jin daɗin wannan kowa na addu'a allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauki kuma mun ga tasirin addu'a ai kwanan an kama ɗaya daga cikin alaramomin alaran Ahmad Suleiman an ce a bada kuɗi muka ce ba za a bada kuɗi ba mu koma mu yi addu'a a masallatai sannan mun tsaya mun yi addu'an Allah ya kubuto da shi kafin shi akwai Malam Ahmad Algarkawi ɗaya daga cikin malaman sunna a Kaduna an kama shi addu'a muka ringa yi a masallatai muka yi addu'a Allah ya fito da shi ni kaina akwai wana da muke uwa ɗaya uba ɗaya an kama shi addu'a muka ringa yi don haka mun ga tasirin addu'a kuma muna ci gaba da yin addu'a shi yasa muke kira ga yan uwa kowa ya dage da yin addu'a addu'an nan na da tasiri amma duk da cewa ana addu'a kuma ita gwamnati dole ne ta ba da hakki na kare jinin al'umma da kare dukiyan al'umma da abin da ya kamata a yi don a zauna lafiya shi yasa don ƙaunar mu da shugaba Muhammadu Buhari bai sa kawai mu zauna da shi ba za mu gaya mishi gaskiya ba in mun ki gaya mishi gaskiya mun ci amanarsa Allah ba zai bar mu ba. madalla hirar da yusuf aliyu harande da shugaban kungiyar izala abdullahi balalau kenan yanzu kuma za mu je jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya galiban mazauna wani ƙauye a jihar yanzu haka na fama da cutar makanta da ake kira river blindness da turanci wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoton cutar makanta ta river rivabilinase wani nau'in guda ne ma ke yada ta ta hanyar yada wasu kwayoyin cuta kuma alamominta sun hada daga gaggaye mai tsanani da kuma kumburin fata jiki kafin wanda ya kamu da ita ya kai ga makancewa sunan wannan ƙauyen shine shimbon da ke da bukoki irin na karkara wanda akasari mazauna garin makafi ne da wannan cuta ta nakasa kuma ƙauyen na ma kusa ne da garin garbabe a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya dan juma shimbon dan shekaru talatin ne da ke da burin zama soja ya kamu da wannan cuta ne ta makanta yau kusan shekaru ashirin tare da tallafin tafinta ya ko bai ne da lamarin ya faru da shi lokacin da suka je wanka a kogi. in fawa ya zo in kwado tun nan. abin da fara masa a kogi ne ya same shi amma daga a kogin din sai ya fara je ido su yayi masa kankan amma cikin shekarar 1991 ne jami'an kiwon lafiya da kuma 'yan sa kai suka soma wani yunkuri na kawar da cutar ta hanyar amfani da magunguna irin su mectizan da kuma albendazole mr zakaria dauda na kwacikin jami'an sa kai da ke taimakawa a ƙauyen shimban da ma wasu ƙauyuka goma sha ɗaya ya ko bayan irin halin da ake ciki da kuma irin kalubalen da suke fuskanta. Tuna Zakariya Dauda ne. Na gwagwarmaya game da wani aikin. Muna sha fama da su za mu doki magani mu je mu ba wayansu sai wayansu su ki sai wayansu su karba sai wayansu ka ce ai ana biya mu ne a ba su kyauta dama akwai tallafa da ake mana dan naira ashirin a bamu suka ce ba zai bamu ba amma mu dai ya kokarin da abin da ke koya mana mu bayar to mu muka ba da wannan magani muka shiga kauyuka gidaje gidaje mu ba da wannan magani mu kuwa ba kan biya mu ba sai dai in gidan da ka shiga a baka da naira ashirin amma ba su kan bayarwa sai muka dauki dawaniya mukan bayar din saboda haka ana ta zagin mu amma ba mu damu da zagin da suke mana ba domin mun dauki nauyin eh, dole za mu bayar wanda suka ba mu maganin suka ce su suka dauki nauyi mu mu dauki nauyi mu kuma ba su muka dauka nauyi muna bayarwa ba mu ci ba ba mu sha ba kuma akwai nisa hanya kuma nisa hanya mukan tafi nakan takawa hamin haura yanzu kama haka ina da kauyuka guda goma sha biyu wanda ke bayarwa a nan kamar yadda bayanai suke nunawa idan wani lamari ya ta'azara akan garzaya da majinyaci ne zuwa cibiyar shan magani ko kuma garamin asibiti da ke garin garbabi inda ake samun magunguna wanda gwamnati da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka tanadar kuma a da can akan ma alakanta cutar a yankin nema da shan ruwan kogin taraba batun da ko jami'in kula da cibiyar shan maganin ta garbabi mr dennis daniel ke cewa ba haka lamarin yake ba tare ku da bayan irin kokarin da suke yi wajen yakar wannan cuta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Ubangiji sarkin baiwa. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:19 da Yanzu kuma ga maimaicin shirin himma. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam Abubakar Zanedu dan asalin kasar Najeriya mazaunin uh, birnin New York zance da ke nan kasar Amurka. Shekara nawa kai kenan kana aiki da Amurka? shekara hudu ne da 'yan wasanni ina aiki a muryar amurka to za mu ce kenan kai aikin jarida shekara goma sha biyar a najeriya kuma ka zo na amurka shekara hudu ko biyar za mu ce me za ka ce akan aikin jarida a nan amurka kuma aikin jarida a najeriya ko in ma afirka baki ɗaya fiska ka samu kaya wata a wasu ƙasashe na eh, yammacin afirka eh, to ba ba wani bambanci bambancin ɗaya ne kawai kayan aiki ne da sannan kuma nan inda muke babban bambanci shine nan inda muke duk abin da kake jin shine za ka faɗi za a bada ka faɗi kuma in ka inda ka da kowanne labarin ne wallahi an baka dama ka faɗi in dai ka san gaskiya ka ɗauko amma can ko gida ana duba ce ah, a labarin da ɗauko nawa ne ne anya wannan labari idan muka sa mm, gwamna ba zai jawo shi ba a ministan nan ba zai jawo shi kaga irka ga bambancin kenan kawai mm. amma ko da ke gidan ma yanzu na ga abin an fara abin ya fara ci gaba to an fara saka musu mara su <laughs> su su yada irin wannan labaran idan yan jarida a najeriya na saurare yanzu wani kira gare ka ga yan jarida najeriya ko in ce ma nijar kamaru da chadi ai duk 'yan jaridan da suke yankin afirka gaba daya misali zan gaya maka abin da zan ce musu kawai shine a aikin jarida aikin sadaukar da rayuwa sadaukar da kanka ne akan aikin in ka san ba za ka iya ba ka bar shi ka nemi wani abin yi amma in har kana son yin aikin jarida to na ɗaya idan ka tabbatar cewa da dama da hauni duk ji ra'ayinsu a kan ka ji ba'asinsu a kan labarin da za ka rubuta wato ka fahimta ko? Mm, na gane to wato abin da ka yi kuma ka mm. tantance sahihancin labarin da ka samu kafin ka yada a duniya don ka yada a duniya ƙarya domin me duniya suna suna ganin mu a matsayin eh mu ne idanunsu to idan har ko muka faɗa abin ba shine ba to ba mu kanmu adalci ba eh ka ce kai balansin kenan ka ba kowane bangare faɗin albarkacin bakin sa eh. eh to haka ne to shi ko kamar yanzu ministan yada labarai a Niger Kamaru Nigeria da Chad su ko mi zaka ce musu wani kira gare ka gare su akan wannan aiki da muke na aikin jarida abin da kawai zan gaya eh, kiran da zan musu shine cewa su tuna su san mahimmancin aikin jarida tun da shine ministoci so da haka kada wai dan jarida dan ya yi labari akan shugaban kasa ko akan shi ministan a nemi a bi hukumar su a ci zarafin wannan ba aiki ba daidai ba ne a saki yan jarida a saka musu mara su yi tsari su kuma yan jarida su kuma su riƙe gaskiyar su kada su dinga aikin jaridan kuɗi a wani ai ya bani kuɗi saboda haka bari zan san sassa samu shi a'a yau kai kai ko mahaifinka ne yau ya faɗa yi abin da ba gaskiya ba ka sai ka faɗi in ku ba ka yi kamar aikin. To Allah ya sa sun gane su kuma matasa waɗanda su ma suke buƙatar samun samun rayuwa kamar kai yadda aikin jarida ya ɗaukuka daga najeriya ya kai ka jamus kuma nan ga ka amurka inda ka samu armuce rayuwa ingantacce wani kira gare ka ga su matasa wanda su ma suna su samu sauyin rayuwa <laughs> fadan abdulaziz sauyin rayuwa akwai da dama kaga da ainihin tashi ne sauyin rayuwa ai kaga na shigo jirgi na zo amma a kurin ba zan kama hanyar sahara in je in ce zan bi jirgin ruwan taho ka tafi turai ba wannan ba wannan ba neman sauyin rayuwa ba neman ba wa kai adalci ba akwai hanyoyi da hukumomi suka gindaya za ka shiga ƙasa ka je ka nemi izinin shiga ƙasar ka shiga ƙasar duk abin da hukumar ce a yi ka yi bi shi alhamdulillah za ka je ƙasa ka zama lafiya amma a bisahara hara ba bana bana fata wani yaro sake kama hanya sake bin sahara akan cewa nemo rayuwa to idan mun diba malam uh, abubakar a afirka ma akwai kasashe wanda zamu cewa sun samu ci gaba kamar in ga diba kasa afirka ta kudu kasar namibia mozambique da su da su eh, angola su ma ai kasashe ne wanda ina ji mu na arewacin nigeria kamaru chadi su ma hausa zancewa da masu sauraron mu su ma za su iya je a wani da wani samu sauyin rayuwa ko eh to ai ka san an ce shan kuku <laughs> daukan riko ko abin da mutum gizo shi zai yi mm. amma duk kasashen da ka lissafa wannan gaskiya ne me yasa suka samu ci gaba ba na abu ne har yanzu akwai gurgun turawa a kasashen ne yayi kuma ka san duk shin da bature duk inda yake bature duk inda yake zai tabbatar da cewa rayuwarsa ya shimfa shimfiɗa da ta mai daɗi ne To Malam Abubakar Zanedu mun gode kwarai a takaice tambaya ta ta karshe ita ce wani kira gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari da ya lashe zaben shekarar tara. To kira ka gare shi shine bungiji Allah ya taya shi riko sannan kuma wannan aƙidar tashi ta hana cin hanci rashawa da kuma neman sa Najeriya a kan turba madidaici Ubangiji Allah Allah na Allah ya bashi iko ya aiwatar da ita. Domin Najeriya ba taɓa samun shugaba wanda yake ƙaunar ƙasar kamar shi ba. To Malam Abubakar Zainadu kenan mun gode da ba mu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta grago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito ne daga Aisha Gali Surajo paki ɗaliba a makarantar Nuhu Bamalli Polytechnic Zaria. ta ce assalamu alaikum voa hausa da allah ku bani dama in jinjina wa dakarun sojojin najeriya bisa nasarar da suke samu a kokari da suke yi na dakile 'yan bindiga da barayin shanu a jihar zamfara a karshe muna taya su da addu'a sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya amurka zaman yi wa tufka hanci da shugaban najeriya muhammadu buhari da 'yan majalisun tarayya na jam'iyyar apc akan shugabancin majalisar mataki ne mai kyau da fatan hakarsu za ta cimma ruwa daga alhaji mele Yusuf Ali. wannan sako ya fito ne daga zainab buhari yahaya nguru ta ce assalamu alaikum voa hausa al'umman jihar zamfara da kaduna da ma katsina allah kawo muku dauki game da hare-haren 'yan ta'adda da fatan allah zaunar da kasarmu lafiya wannan sako na cewa assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama na mika ta'aziyya ga al'ummar jihar katsina da kuma 'yan uwa da iyalan chief justice mamman nasiru galadiman katsina allah ya ji kansa da rahama sako daga aminu adamu malam maduri a jihar jigawa sai kuma sako umar lawal dan fulani ya ce hakika matsalar karancin man fetur da jihohin sokoto kebbi zamfara suke fama da ita wani babban kalubale ne ga talakawa ya kamata gwamnatin tarayya ta gaggauta magance wannan matsala tun kafin ta gama kasar mu baki daya mu na karshe na cewa assalamu alaikum voa hausa hare-haren da 'yan ta'addan boko haram suke yunkurin kaiwa a jihar borno abin takaici ne da allah wadai Allah ya zaunar da mu Najeriya lafiya daga Safiyanu Gumal zangon daura da Amogali zangon daura da Tahir M Tahir Jambulo. madalla masu sauraro a shirinmu na dare yau za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan shin a ganin ku laifin waye mata ba su samun kashi talatin na mukaman da ake masa alkawari a Najeriya. Muna kuma fatan matan za su kira don bayyana ra'ayi sai mun ji daga gare ku. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. ma'aikata suke duba tsarin ginin cocin cathedral na notre dame na kasar faransa domin sanin iya mummunar barnar da gobara tewa ginin da ya zama wani babban abin tarihi a birnin paris shugaban kasar emmanuel macron yana ci gaba da bayyana burin sake gina cocin a shekaru biyar. A yau laraba ne 'yan kasar Indonesia suka fara kada ƙuri'a wanda ya zama zaɓe mafi girma da za a gudanar a cikin rana guda. Akalla mutane miliyan 193 suka cancanta su taka rawa a cikin zaben da zai fitar da wanda zai yi shugabancin kasar da tafi yawan musulmi a duniya. haka zalika a yau laraba gwamnatin amurka za ta sanar da ƙarin takunkumi a kasar venezuela Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Nazir Liman Hong murnar ɗaurin auren 'yarsa Amina da angonta Usman Ibrahim wanda za a yi ranar Juma'a tara ga watan nan bayan sallar Juma'a a unguwar Wura Dole a garin Hong da ke jihar Adamawa a Najeriya. Allah ya kai mu ya kuma ba da zaman lafiya amen yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyar mu ta yau nashwan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.